<laughs> to kuma baka featuring ina to en wato ga ga ga wani san wato yayye na suna nan da yawa a nan wajen kuma ga wani babban wannawa zan ba shi gabatar da kansa amma dai kuma ya zo da wani albishir na fara waka amma dai gashi ya gabatar da kansa da kansa sunana kamal ya alkali ina ba da umarni ina rubuta labari a kano amma yanzu na fara waka za ku ga ina dan To ya ni kuma baka taba featuring ina ba. Ai wakar ta ta farko irin wadda ni ne kadai ne dan karka cinye ni. Eh. Amma na gaba za mu iya yi. Za mu mu da kai ma dan cikin gari. Ina ni ma dan cikin gari ne. Ah to zaka ce za a yi remix kenan. To a ah, wannan Ama Awards din ban sani ba ka shiga da wasu wato yadda na tambaye shaba kai ma kai kwanciyar tsiya ko ya abin yake eh ni wannan shekarar ban shiga ba saboda karatu na daɗe a Amerika na dawo kuma na yi joinin buk amma kawai awar din ce tana birge ni kuma ita ce babbar awar yanzu shi za nake zuwa komai nasu mun